Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, mu da wannan lokaci da fatan an waye gari lafiya. Amina Buhari auna ce da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC muke farin cikin gabatar muku da wannan shiri. To kamar yadda kuka saba ji a kowace ranar Lahadi za mu kawo muku shirin kasuwa a kai muke dole. Baya ga haka muna ɗauke da maimaicin shirin lafiya uwar jiki da kuma nasihar Lahadi. amma kafin nan bari mu fara gabatar muku da wannan rahoto na musamman. A janguriyar Nijar ɗaya daga cikin matsalolin kiwon lafiya da ƙasar ke fama da shi shine mace-macen mata ko yara a wuraren haihuwa. Wannan shi yasa gwamnatin ƙasar da ma ƙungiyoyi masu zaman kanunsu ke faɗi tashi domin tabbatar da cewa wannan matsalar ta kawo ko ta sha baya. A garin gidan Kadi da mutanen garin suka haɗu da mutanen garin Tsaidawa hukumomi na bariki da na gargajiya tare da da mambobin hukumar asibitin jihar Tawa da na birnin Kwanni ta na kungiyar HDE sun gudanar da yekuwar kira ga jama'a da su canza ɗabi'unsu domin ceton mata da yara a wuraren haihuwa da majan hankalin mata da mazajensu domin ganin mata musamman masu juna biyu suna rinka zuwa asibitoci wurin haihuwa. A lokacin wannan faɗakarwa a garin gidan kadi da ya shafi mutanen garin gidan tsaidawa mai kula da sha'anin zuwa asibiti asibiti da sawar sarri na haihuwa da ma kasancewa lafiya a wurin haihuwa na jihar tawa mamman sani kukulli ya yi wannan jawabi. Kun san gidan likitocinmu muna cikin matsaloli wanda da yawa mata masu ciki da yara ƙanana ana samun da yawa wasu wurin haihuwan nan suna su rasa rayuwarsu ko ita macen ta rasu ko ɗan ya rasu ko duka su rasu. Shi kuma harka haihuwa harka ce ta murna bai kamata ba a ce ta kare da kuka cikin lalura ya kamata a ce duk da za ta haihuwa ta ba da rayuwa kuma ta tsaya a raye ko to wata ran abun bai zawa haka nan haka Allah ya nufa amma wani taran ana e ga illa da ta sa aka wannan rasuwa to shine yasa yanzu yau muke ta saboda wannan illolin mu samu a ciwo kansu a ce duk mutum za ta ba da rayuwa ta tsaya a raye kuma ɗan da ta haihuwa ya tsaya haka ma ita ma dr kaltimon wakiliyar ofishin ministan kiwon lafiya na jamhuriyar nijar ta halarci wannan yekuwar ta yi waya kai ta jawabi kamar haka magana ta hari wadda zan faɗa muku jihatawa muna nan ana ƙoƙari kwanan gumi babban taro a yamai taron nan na yamai jahohin Nijar duka sun tahi Don ku ƙoƙarin gada kuka nan kuna yi na mace-macen mata mun zo ayin gwadi takardu jihar ta yi ƙoƙari ƙwarai. Mace-mace alhamdulillah ya rage kwarai to ku ci gaba da wannan kokari da aka ka a sha da baya jahattawa mun samu alhurma ong hde ya kawo mana babban kokari a cikin jihar mutatawa ana waye ma mata kai masu juna biyu don su zo su aihu likita mace in ta zo aihuwa likita abu da yawa ana ganin shi dai ya faɗa muku saura wanda inda akwai rishin lahiya da maza-maza za a sanin ko ne sai a kai ta babban likita a yi abin da duk ya kamata a samu a hidda macen nan ta hita da ita da abin da take dauke da cikin cikin ta tun tana yi yaro gudana yaro bi yaro uku har yaro hudu in gani wurin na aihuwa sai a samu ka'ida mai albarka kuma muna son ku gane mace in tana da juna biyu a ci gaba da zuwa likita da zuwa hudu na har zuwa takwas da a samu a cikin zuwan nan da za ta yi duk ɗaya akwai wata mushkila sai a samu a gane ta da wuri sai a tare kuma a wurin awon ciki tun ga ana ba da magani yau damana na muke ta na fali mata su sha ana ba da maganin tsutsar ciki mata ku sha ana ba da waɗan ƙwayoyi wanda in mace kuna gani wani bi mata an sun suna zub da jini da yawa mace da duka sha ɗiyan haɗiyan nan zub da jini ko ta yi shi ga Allah subhanahu wa ta'ala ya sa sai an cuto ta da cikin wannan wahala da ta. A nasa bangaren mai martaba sarkin birnin Kwanni Alhaji Muhammad Salifu Sardauna jan hankali ya yi wa jama'ar waɗannan garuruwan domin su rinka sanya ɗiyansu mata a makarantun nan boko don su rinka kula da 'yan uwansu a asibitoci maimakon mazaje su rinka kafa hujjar kin iza matansu asibitoci sabili da mazaje ne ke kula da aikin a likita. Abin da ya kawo mu shine zance na aihu haihuwa da yara haihuwa wadda musamman aka samu matsala wadda ta ka iya zama sanadin rayuwar yaro da na uwatai ko kuma shi za a aihi yaro ya yi mugunyar rayuwa maimakon shi tashi tsaye da tunanu ne allah ya mai sai musaki amma ka yi sanadi saboda ganganci na rashin kulawa ya zan musaki ko makaho ko gurmu ko kuma dai wani nakasashe maimakon shi rayuwa irin ta gaske jama'a Ballamai da sauran likitoci wagga mace da ta yi magana likita ce babba kuma ta yi shekaru da ta samu zama doktor ku kuna son kamar wuri da yawa inda suke cewa ana kishi mugun kishi wanda ba gaskiya ne ba cewa ba ka barin ka ta zo wani kato shi ta sai dai a kawo mace macen da za a kawo wa wasu na sun ka aiheta sun ka sa ta karatu ta zama likita ka ina ɗiyarka ba ka sa ta karatu ta zama likita ko ta zama wani abu wanda za ta taimakon al'umma da wannan lamarin na mace-macen mata da yara a wurin haihuwa na kasancewa ɗaya daga cikin ababen kiwon lafiya da hukumomin ƙasar ta jamhuriyar nijar tare da tallafin masu hannu da shuni na cikin gida da na ƙetare ci gaba da waye kai a kafofin yada labarai da na sada zumunta da ma zagaya birane da ƙauyukan ƙasar domin tabbatar da cewa abin ya rage matuka ainun a rayuwar al'ummomin ƙasar haruna mamman bago na birnin kwanni sashen hausa na murya amurka daga birnin gwanni a jamhuriyar nijar To Madalla masu sauraro ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga shirin kasuwa a kai muke dole. Shirin BOA Hausa. kasuwa akai miki nuni kasuwa akai jama jama'a masu sauraro barkanmu da saduwa a shirin namu mai farin jini na kasuwa a kai miki dole to a yau ga munan a cikin kasuwar farmers market da take anguwar metama anguwar masu hannu da shuni malam ko me sunanka sunana abubakar yusuf me kake siyarwa ne a wannan kasuwa ina sai da irin kayan marmari kayan lambu ina eh, ga gasa apple nan ga lemu ga watermelon ga paris ga doya duka alhamdulillah cewa gashi wannan kasuwa tana cikin wani anguwa ne na masu hannu da shuni na anguwar metama menene tarihin wannan kasuwa ne a wannan kasuwa ana mata taken cewa ta masu hannu da shuni amma mutane na zuwa daga gefen abuja musamman gwarin fa kubuwa wasu har daga gwagwala da sukan zo neman wani abu musamman wanda sun nema a faɗin abuja sun rasa sai su ce za su zo farmers market kuma da ikon allah idan sun zo sukan samu biyan bukata eh, menene tarihinta ta yi shekara nawa da kafuwa eh, shekara yanzu ana neman shekaru goma zuwa tara idan ban manta ba akwai wasu shekaru lokacin da aka yi ta samun matsalolin tsaro ah, har an taba kulle wannan kasuwa kuka yi asara ne ɗin yawa ya kuka ji ne a wannan lokaci eh mun ɗauka daga Allah shi abubuwan rayuwa komai yana zuwa da ƙalubale iri daban-daban mun yi asara a lokacin amma daga baya alhamdulillahi mun mai da asarar da muka samu nawa ne wannan kwandon lemo da nake gani a gabanka mutane sukan zo daga gurare musamman su zo su tambayi farashin lemu su ji mun ce 500 basket din wannan eh sai su yi mamaki su ce to anguwan da suka baro ma da same 500 kuma ga mu namu fresh ga abubuwa alhamdulillah to gaskiya muna samun ci gaba a wannan harka kamar yanzu wancan gwanda da nake gani haka nawa ake saida ta gwanda muna sayarwa daga 500 dubu daya daidai karfin dai mutane wanda suka samu insha Allah to ga apple din can kuma kamar nan apple din nan nawa kuke sai da shi apple shi ma mataki daga naira ɗari ɗari biyu mukan bayarwa shida ɗari biyar sha biyu dubu ɗaya duka eh insha Allah to mun gode kwarai to malam salamu alaikum alaikum salam yawa kamar menene sunan malamin a sunana abubakar abba eh, to kai malam me kake siyarwa ne a nan kasuwar eh ina sayar da kayan fruit da kuma vegetable da kuma kayan prohibition a saman shagona. na hango buhunan shinkafa. Eh. Yanzu nawa buhun shinkafa yake ne? Buhun shinkafa babban buhu mai fiti keji mana sai shi dubu talatin da biyu. naira dubu talatin da biyu eh, forin ba mai kyau forin eh. to amma na ji kamar an ce an hana sai da shinkafa yar kasar waje ya ka'ida ba ta hana ba tunda an ce in ka shigo da buhu biyar ana ta baka dama ka shigo da shi to ba mu haura buhu biyar gaskiya na can menene buhun su mun bita haka eh. ko shi kuma nawa kuke sai da shi shi kamar yanzu da muna sai shi dubu hudu da biyar yanzu kuma farashin sai kuma dubu biyar to ga wani man gyada kuma shi nawa this oil shi robinson wannan muna sai shi 3 liter din 3500 to ga wani can karami kuma shi eh, akwai na dubu biyu da ɗari biyar akwai na dubu ɗaya ma to manja fa manja ma akwai na 35 akwai na 25 akwai na 1000 ana ta korafin cewa kayan nan sun yi tashin goron zabi ga shi an yi ƙarin kuɗin mai an yi ƙarin kuɗin wuta da wasu abubuwa kamar kayan nan sun tashi ko dai har yanzu suna nan yadda suke ito eh, a gaskiya sun tashi ba kamar da ba a yadda muke so su a da daga mm. samu akwai abin da muka samu ƙarin 150 350 a da nawa wannan buhu da na shinkafa da yake dubu talatin yanzu shinkafa da muna samun ta mun kawo ta na isa ta dubu sha takwas sha tara ta zo ta haura har ashirin da biyar ta cika ta talatin yanzu haka yanzu haka eh. kiret din kwai haka nawa kuke sai da shi eh, kiret din kwai akwai wanda muke sai shi dubu da ɗari ɗaya akwai kuma naira dubu ɗaya to ga wani kuma gyaɗa nan na gani wani kun an saka shi a wata kwalba an gyara ta wa iya wannan gyada nawa kuke saida ta ita gyada kaga kamar da ita ma duk muna sai ta biyar ne yanzu kuma ta kuma ɗari shida sakamakon wa'ansu abubuwan da suka an ce ita daga sun da suka kara kuɗi gaske shida eh. an samu karin naira ɗari eh. to ga latas ma na ga ko kai da ke sai da latas ne ne ke sai latas to yanzu kamar ina dan son latas haka da zan je da shi gida eh. kana ga kamar zan samu kamar na nawa yanzu in yi baka kulli ɗaya ɗari biyu ne guda uku ɗari biyar amma kamar da a baya muna kula shi na ɗari ɗari ne yanzu dan yalan nan haka da na gani yanzu kamar na nawa zan dan samu haka yanzu na so ko na hamsin ma ɗari duk muna bayarwa shi wannan is normal o yalo akwai na hamsin ɗari guda ɗaya a haka zamu dan diba ma kamar guda nawa yanzu kamar na na san hamsin sunan ba kamar kwaya biyar ko shida haka shi naira hamsin eh, insha Allah a ne sunan malam Muhammad Lawan to na ga gashi kana sai da gwanda ne da abarba ko da eh, menene kuma Wata milo ko eh. kankana kenan eh. ok to yanzu kamar yanzu wannan kankana da nake gani a gaban ka nawa take naira 100 take wanda aka an yanka ta eh, an yanka ta naira ɗari ɗari to wannan gwanda fa ita ma gwanda naira ɗari ɗari ita ma ita ma abarba naira ɗari ɗari naira ɗari ɗari mm. ah, to abin kenan an san tashi da haka suke ko dai ah, wannan tashin farashin da aka samu ya taba ku wannan ɗinku ko dai har yanzu dai ku haka kuke sai da shi gaskiya ka san wani sa'in kayan ba zai taru duya ta yin tsada ba wani zai yi sauki wani kuma ya ɗan yi tsada yanzu haka ita wannan da kwanakin baya muna yanka ta ɗari biyu ne amma sakamakon yanzu an dan samu sauki muka yanka ta naira ɗari ɗari Eh, to ganin cewa yanzu haka cikin dare ne misalin karfe bakwai na yamma ko muke wannan tattaunawa da kai ana neman karfe takwas. A ah, kamar karfe nawa kuke kulle wannan kasuwa kuke tashi? To muna tashi a wannan kasuwa dai karfe tara da ashirin zuwa tara da rabi na dare. Ko tara da ashirin zuwa tara da rabi. Eh. Ga dankalin Hausa a nan kai kake sai da shi? Eh. Kwando na wannan dankali na Hausa kamar yana kaiwa nawa nawa za ka sayar min nasu dubu ɗaya ne muke sayarwa ne gaskiyar shi malam shine gaskiyar shi wannan dan karamin kwando eh ne gaskiyar shi dubu ɗaya ne to amma a da kaman nawa kuke saida shi a da dai muna saida shi ɗari biyar ne zuwa ɗari bakwai kaman yanzu a misali in ce kaman wata biyu da suka wuce nawa ake saida dan karamin kwando da nake gani na dankalin hausa eh, wata biyu da suka wuce dai muna saida shi ɗari bakwai to me ta da shi yanzu ya koma dubu ɗaya sakamakon yanzu ya dan yi karanci a kasuwa. ga wannan tumatirin naka ko ya burge ni kwarai da gaske. Tumatirin nan yaya kake auna shi? To tumatirin nan muna sai da shi a kilo ne. Kilo? Yawwa, kilo sa muna saiwa ɗari takwas. Rabin kilo kenan ɗari kenan? Eh, rabin kilo ɗari Amma yanzu shine iya gaskiyarsa kenan? Iya gaskiyarsa kenan. Ba ragi? Ba ragi. To na gode kwarai mala. To malami sunan malamin ne? Suna na Ridwan. To malam Ridwan me kake siyarwa a nan kasuwa? Muna sai da kayan marmari da kuma amfanukan gona kamar dankali da doya. Ok to yanzu kamar wannan doya da nake gani haka nawa kuke sai da doya kowace guda daya? doya kowace guda ɗaya muna sai da ita yanayin girmanta wanda ya girma sosai ana iya sai da ita dubu ɗaya da ɗari biyu zuwa da ɗari uku haka shine gaskiya eh madaidaita kuma muna ɗaya sai da su naira dubu ɗaya to ga wani dan albasa haka mai kyau a can haka na gani yanzu kwandon albasa na ina san shi nawa za a saida mun shi kwandon albasa kashi biyu ne a wurin akwai tsohuwar albasa akwai sabuwa tsohuwar albasa muna iya da ita dubu biyu da ɗari biyar sabuwa kuma naira dubu biyu amma da ba haka ake sai da ita ba nawa ake sai da ita da da ana sai da ita naira dubu biyu dubu ɗaya da dari biyar amma saboda yanayin tashin kaya da ya yanzu a kasuwa sai aka samu canjin farashi to ga kuma tattasai a can kuma shi nawa yake tattasai kwandonsa naira dubu biyu ne mukan iya sauke ma sai da shi dubu ɗaya da wannan dan karamin kwandon malam naira dubu biyu a ah, ai kaya sun hau ne ranka daɗe ban ga kowa ba duwa daga masu zuwa siyayya zuwa ku yan kasuwa ban ga kowa yana sake da wannan takunkumi ba da aka saba sakawa me yasa kenan ba ku saka ba eh to shi maganan takunkumi lokacin da gwamnati ta sa kaimi akan lallai a sa takunkumi idan ka zo kasuwan nan ba ma takunkumi ba har ga roban ruwa da muke wanke hannu da sanitizer an sa shi a wurin to yanzu da aka samu relief kasan shi takunkumi yana takurawa wasu musamman wurin numfasawa shi yasa da aka samu relief kuma muna aikin karfi a nan dole da dan ajiye shi a gefe to baka tsoron cewa wannan cuta da ake ta magana ta coronavirus ba kwa jin tsoronta da ka shigo kasuwan ba ga iya mu ne yan kasuwa a nan ba ba wani bako e to ai wannan cuta tana iya kama kowa ko baka san eh, haka ba amma kuma ka san zuwa da ita ake yi e to a mutane da dama suna zuwa baka ganin cewa mutane za su zo da ita a'a Allah zai kare in Allah yarda to na gode kwarai yawa To masu sauraro ƙarshen wannan shiri kenan na kasuwa a kai miki dole da muka yi daga nan kasuwar farmers market da take babban aguwan nan ta alfarma alfarma ta abuja ta mai tama a madadin dukkan waɗanda suka taimaka wajen gudanar da wannan shiri da muka ɗauka yanzu ni sale shehu ashaka nake cewa sai wani jikon salamu alaikum. Shirin BOA Hausa. Kasuwa a kai miki dole. To masu sauraro, kada dai a sha'afa ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga maimacin shirin lafiya uwar jiki. Lafiya uwar jiki, jama'a Assalamu alaikum. Barkanku da warhaka. Barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin ku na lafiya uwar jiki. Kamar kullum ni ce Aisha Sule dauke da shirin. Amin, amin, suma amin To idan masu sauraro suna biye da mu a cikin shirin lafiya uwar jiki a makon jiya. mun ɗauko batun cutar kansa da ake kira daji ko sankara wanda a halin yanzu ta zamo ruwan dare saboda yanayin cutar da yadda take kama sassan jikin bil'adama ga kuma wuyar magani. Cutar ta kansa a cewar hukumar lafiya ta duniya ita ce ta biyu da ke haddasa mace-mace a duniya wanda aka kiyasta akalla ta yi sanadiyar rasa rayukan mutane miliyan 9.6 ko kuma akalla ɗaya cikin shida na mace-macen da aka yi a shekara ta 2018. To Dr. Mubarak labaran liman na kwalejin kimiyya da fasaha ta Nuhu Bamalli da ke Zaria a jihar Kaduna ya ɗauko mana bayani akan rabe-raben cutar sai lokaci ya ci mana yau za mu dora daga inda na tambaye shi ta yaya mutum zai gane abubuwan da ke damunsa cutar kansa ce. Yau wato masha Allah Hajiya Aisha wannan tambaya ce mai kyau. A wato akwai gwaje-gwaje daban-daban wanda ake iya yi a tabbatar da cewa wannan ciwo da kansa ne kuma kafin mebi na dan yi bayani zai kyau mu kira hankalin ko mu wayar da kan mai sauraro ko mm. ah, mai sauraron mu a ah, wato ita kanta kansan tana da mataki mataki ciwon mm-hmm. akwai kamar mataki na ɗaya akwai mataki na biyu akwai mataki na uku na hudu har mm-hmm. zuwa mataki na biyar To wannan matakan mm. a kowane mataki ana iya ganewa akwai gwaji da ake iya yi mhm. na daban wanda zai iya nuna iya gano wannan cutar kansa. To amma musamman mu a nan kasashen mu nan masu tasowa da ba mu mm. samu ci gaba. Yawancin gwaje-gwajen da ake iya yi a mm. gane cewa cuta cutar kansa ce. To sai cutar nan ta kai kamar mataki na uku na hudu ake iya ganin ta. sune ne irin gwaje-gwaje akwai gwaje-gwaje kamar da ake iya yi na jini wanda za a ɗauki jini a duba akwai gwaje gwaje da ake yi na hoto mm. kamar x-ray da kuma su kamar mri da radiography mm. akwai kuma gwaje-gwaje da za a iya yi na za a ɗauki yanki ko ɓangare na inda yake yin ciwon a mm. yanka wanda ake kira kamar biopsy Mm. za a je da shi ɗakin bincike a yi gwaje-gwaje a duba mm. a gani a menene yake cuta wannan zai iya tabbatarwa cewa eh wannan abin cutar kansa ta shiga ko kuma cutar kansa ba ta shiga ba to abin babban damuwa shi mm. matukar cutar kansa ta kai wannan mataki na uku ko na uku to tana da wahalar magancewa eh abu ne mai matukar wahala iya maganin ta ko kuma a iya warkar da mutum daga daga cutar to yawanci kuma a wannan wurin ne ake iya ganin ta sai da a matakin farko da mataki na biyu mm. yawanci ma shi mara lafiya bai sanin ma wani abu yana damun shi da wuya ya ji wani ko raɗaɗi ko wani damuwa ko sauransu mm. kuma ko da ma ya ji wani abin nan din ya je asibiti musamman a mamun kasashen masu tasowa mm. ba mu da matakan bincike a wannan matakin na ɗaya da na biyu za mu iya ɗinta da wuri mu gane ta da wuri to wannan shi ne ma babban umar a ba'isin da ya sa muka fi tafiya a kan cewa mu a nan bangaren babban abin da ya fi mu mai da hankali a kai shine za mu kiyaye kanmu daga kamuwa ma daga cutar gaba daya. Gaskiya ne. To um, likita tsadar kayan ne ko kuwa ilimin mu ne bai kai nan ba ko ko ya abin yake ne da ba mu da wannan um, kayan gwaji na mataki na ɗaya na biyu. Eh, wato eh, abu ne gaskiya ya kashi wajen kashi da iya cewa biyu ko uku. Mm. Akwai gaskiya ba kawai tsadar ba eh, kayan bane. Mm-hmm. Mm-hmm. Shi su ko su ma kasashen da aka samu ci gaba Eh, suna da wannan eh, challenge din na misali mm. akwai rashin wayar da kai na jama'a na misali rashin tsari mai karfi na kiwon lafiya abin mm. da ke nake so shi mm-hmm. wanda idan akwai tsari mai karfi na kiwon lafiya wanda ko da yaushe mutum yakan je asibiti ana mai gwaji kamar mm. tsakanin lokaci zuwa eh, lokaci. kamar wata wata ko a cewar duk wata uku. Ba wai wajen bai da lafiya ba. Mm. Ko lafiyar shi kalau amma ana bibiyar lafiyar shi ana mai gwaje-gwaje daga lokaci zuwa lokaci. To a nan wayar da kan yana taimakawa a iya a ganin abin nan da wuri. Mm. To amma tabbas ah, kamar daga shan tsadar kayayyakin mm. iya da rashin kayayyakin yana daga tasiri sabida misalin da ran mutuwan ya fi zai fi saurin fahimtuwa yawancin wannan tesis da ake iya yi wanda za a iya gano ta a wannan mataki na ɗaya da na biyu ana iya cin su ne a kamar ɗakin bincike na irin a a wanda ake kira biotechnology labs mhm. wanda su ne kamar irin ɗakunan binciken da ake yanzu na wannan cutar covid wannan corona da take ta addaban mutane in kika duba lokacin da corona nan ta zo a yi kusan yawanci ba mu da ɗakunan binciken ya tantance ta da gano mm, ta an ta surutai a kai to mm. kafin su dai eh, jama'a su taimaka da kuma gwamnati yawa an daɗe ma akwai jihohin da da ba su da shi kwata-kwata to irin wannan ɗakunan binciken ba mu da su gaskiya mm. kuma ba mu da su inda ma ake da su zaki samu ba su wadata ba ba su isa ba mm. saboda tabbas kayayyakin da ake bukata dakunan binciken suna da tsada matuka kuma a ba wai kawai injinan ba mm. su kansu kayayyakin da za a dinga suwa na wanda ake amfani da su ya tafi da gidan kwanu za a yi amfani da su a gobe a suwa suna da tsada matuka to amma dai babban dai dalili shine rashin tsari na kiwon lafiya mm. mai karfi da ba mu da shi da kuma rashin ilimin ai eh, haka wannan shine gaskiya babban dai dalili da rashin wayar da kai da sauransu amma akwai kwararru wanda ƙwararru ne sosai sun yi fice ma a duniya akan wannan abubuwan da duk 'yan Najeriya ne kuma suna da kwarewa a wannan fannin sosai. Hmm. Yanzu rashin kayan aikin dai shine babban eh, kalubale. Yanzu haka suna nan a Najeriya suna aiki ko ko suna kasar waje suna aiki. Eh, Kwararrun nan da kan A kasar za ki samu suna kasar wajen. Amma akwai tsiraru da yawa wanda abokanan aikin mu ne wanda suna nan Najeriya kuma suna aiki suna kuma ba da daidai gwargwadon su gaskiya da abin da yake nan a ƙasa. likita idan an gano mutum yana dauke da wannan cuta me kuma ya kamata a yi wani mataki kuma za a dauka eh, tunda gwajin kamar dai da duk wani rashin lafiya shine a ah, da zara Allah ya sa an gane mutum ko an yi bincike an samu ya cutar kansa to a mai da hankali da wajen magani mm. da shawarwari da su a ah, likitoci da kuma masana kiwon lafiya za baya. Mm. Sabida ba magunguna suna da daki-daki akan magana kula da cutar kansa. Akwai dakin magani akwai kuma dakin shi kanshi tsarin rayuwa mm. wanda ya kama da abinci da zamantakewa da tsafta da sauran da mutum dole zai a canja yadda yake yi don ya taimaka magungunan nashi su mm. masa aiki mm. da kuma samun sauki to babban abu da mutum mm. an gane yana da wannan cuta shine mai da hankali wajen bin shawarwarin masana kiwon lafiya da kuma shan magunguna a bisa ka'idar yadda aka tsara su magungunan cutar kansa suna da wahalar sha'ani suna da ka'idoji masu tsauri wanda ba dama a kaushe wannan tsarin mm. dole sai an bi tsarin hannu sau da baka ade ana so a samu nasara mm. don Allah ya taimaka sai ki ga an samu waraka insha Allah mm. to likita bari mu dawo kan abin da ke haddasawa ka ce dama akwai wani bangare da kaman wani abu ne kaman abinci ko matsala ko ta iska ko ta ruwa ko ta abinci da zai iya haddasa wannan cuta to mu taɓo wannan kamar me da menene za su iya haddasa wannan cuta. To Hajji Aisha a makasudan muhimman abubuwan da suke haifar da da cewa suke haifar da cutar kansa hmm. aka raba su ne kamar zuwa kashi guda uku ko hudu. Hmm. To ma sauraro a nan za mu kwana. Idan Allah ya kai mu mako na gaba za mu ɗora. a halin yanzu a madadin dr mubarak labaran liman da julie lazarus gresham da ta hada mana shirin ni ce aisha tusule ku kasance cikin koshin lafiya. Yanzu kuma ga zangonmu na nasihar Lahadi. Jama'a barka da warhaka. Zan yi karatu a cikin littafin Annabi Irmiya, Sura sha bakwai aya tara. Ayar Allah ta ce, Zuciya ta fi komai rikici, cuta gare ta kwarai irin tafi da zuciya, wa za ya santa? ni ubangiji mai bambini zuciya ne ina gwada ciki domin saka kowane tun gwargwadon aikinsa a wannan wuri inda muka karatu yau kan maganan mu yau ita ce allah ya sa mu fi karfin zuciyarmu allah ya sa mu fi karfin zuciyarmu rikicin zuciya ya kan sa ya kai ta kai mai zuciyar cikin mugun hali ko mugun matsayi rikicin zuciya ta kan sa ta kai mai zuciyar aikin da na sani don haka abin yi gajeren addu'a a gare mu ita ce allah ya sa mafi ƙarfin zuciyarmu ma maza da mata kowa na da zuciya har ma wani lokaci akan yi ambaci zuciya kai magana kan zuciya magana mai kyau mai amfani mai daraja domin in aka samu mutumin kirki bai yi da ɗauka ya yi da niyya kuma ya yi da ƙarfin zuciya ya yi kuma da himma abu na kirki za ka jana cewa ai wani mai zuciya ne wani mai zuciya ne amma akwai wani sashen da za a ambaci mutum wani mai zuciya ne to ba ambato na kirki ba mugun abu mugun tunani wato mugun ayyuka sukan sa ka ce ai wani mai zuciya ne wato zuciya nan da nan sai san ran sai baci nan da nan sai jawushi nan da nan sai kule to irin wannan ma haka ce wani mai zuciya ne to amma ba mai zuciya ta kirki ba ba mai zuciya ta alheri ba amma lokacin da aka ake ambaton mutum da kyakkyawan manufa a kan zuciya har akan ce ka faɗawa mai zuciya biki ba mai dukiya ba faɗawa mai zuciya biki ba mai dukiya ba saboda wani na da ƙarfin hali ina da ƙuro ya gaya abin da ke na kirki wato zuciya ta gari har za a ambaci mutum da ita ita ce mutumin da zai nufi ya yi abin kirki ya sa ransa kan abin kirki nan da nake so jama'a maza da mata mu yi tunani a kan wannan allah ya sa mu fi karfin zuciyarmu Masu saurare da haka muka kawo ƙarshen shirin namu a wannan lokaci sai kuma an jima da hantsi inda za ku je wasu abokan mu ɗauke da wani sabon shiri. Yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa na muryar Amurka. Ni Amina Buhari auna daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku.